subscribe and sign up. da yake subscribe sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin kurkukun ƙaddara. kashi na saba'in da biyar. wa Dija ta yi yayin da take bin fuskokinsu ya kallo. Ya kuke so ta yi da ranta ne? Kalaminku za su iya sanya ta zaucewa. ita ma fa na raɗaɗin da muke ji saboda ta ɗaura wa kanta nauyin kula da rayuwar mu so kuke ki ku kara sanya mata damuwa har zuciyarta ta buga mu rasa ta me yasa za ku yi gwagwanto akan addinin da ta zo mana da shi saboda kun ji shiru har yau Allah bai kawo mana ɗauki ba kaddarar mu ce ta zo a haka ba lalle bane mu rayo ba ba lalle bane mu mori rayuwar duniyar nan ba amma ku tuna abin da Angel ta faɗa mana ko kun manta ne zai iya yiwuwa namu jin daɗin ba a nan yake ba sai ranar da muka koma ga mahaliccinmu ita ma fa wannan rayuwar duniyan kankanuwa ce jin daɗinta ma na wucin gadi ne kowa zai mutu ne da mu da wanda ke rayuwa a wajen gurgugun nan da waɗanda suka azabtar da rayuwarmu kaf za mu koma a gare shi ne mutuwa dole ce za mu mutu za mu koma ga Allah za a yi mana hisabi tsakaninmu da su Allah zai bi mana mu za su ɗanɗani kodarsu ai mu abin farin ciki ne a gare mu mu ya rataya akan wuyan waɗanda suke rarrafa suke sarrafa rayuwar mu don haka daga yau bana son wani ya ƙara yin kukan mutuwa a cikinmu mu sanya wa ranmu cewa dole mu rasa wani a cikin mu ko muna so ko ba ma so dole mu mutu mu zama masu tawakkali kada mu butulcewa ubangijinmu abin da na fahimta wanda ba lalle bane ku fahimta ba shine Allah shine ya kaddara zuwan Angel a cikin kurkukun nan don ta sanar da mu komai a game da shi yanzu mu musulmai ne kuma mun yi imani da Allah don haka babu gudu babu ja da baya duk rantsi da huya, kada mu kuskura mu rasa ƙwarin gwiwar da muke da shi tsakaninmu da Angel sai godiya Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya ba ta ikon ci gaba da taimakon mu kalaman Dija sun sanyaya zuciyar Angel jikin kowannensu ya yi sanyi sun yi da na sanin maganganun da suka soma gaya mata kusan a tare suka haɗa baki suna ba ta haƙuri haɗi da lallashinta hakan ba karamin kwantar mata da hankali ya yi ba har lokacin ba ta ɗago da kanta daga saman ƙirjin batul ba deja ta ce musu su share hawayensu sai rayuwarsu tamkar babu wanda ya babu abin da ya faru da su suka suka amsa mata da to duk da sun san abu ne mai wuya su dawo kamar yadda suke a da a ranar sun ɗan samu sun ci abinci da Jamima ta ajiye musu a cikin kwando. Bayan sun kammala ce, kowannensu ya yi wanka a saman gadajensu suka kwakwanta, zuciyoyinsu a kuntace. Rayuwar prisoners ta zama abin tausayi cikin kwanakin nan. Jimamin rashin 'yan uwansu ya hana su sakat, babu wasa, babu dariya, kullum fuskokinsu a bushe suke. Abu ɗaya ne suke yi su ji daɗin shi, su kuma samu natsuwa da kwanciyar hankali. karatun alkur'ani da Angel take yi musu tsakar dare a lokacin da take samun damar yin sa murya a buɗe ba tare da ta samu tangarɗa ba ta sha ware kanta ita kaɗai ta keɓe a sashin toilet ɗinsu ta ɗaga ta sama hawa yana bin fuskarta ta rinƙa roƙon Allah akan ya taimaka mata kada ya sa ta ji kunya a idanuwansu ya agaza musu ya ji kansu ya kawo musu mafita ko don ta ci ko don ta cika musu alkawarin da ta ɗaukar musu na kuɓatar da su daga cikin kurkukun kaddara ta zama abin tausayi ga duk mai imani idan ya ga yadda take roƙon Allah sai ya matsa mata kwalla dukkanin wasu ladban yin addu'o'i ta iya su saboda an koyar da ita mutum biyun nan sun bata gudunmawa a cikin rayuwarta shi yasa ba ta ba za ta amantawa da su ba mutum na farko mahaifinta Tajuddin nagartaccen uba wanda ya tsaya mata tsayin daka don ta nemi duniyarta da lahirarta lokacin da Oneza ta ba ta labarin nata uban da ya tarwatsa rayuwarta sai ta ji ta ƙara kaunar dadin kuma har a ranta tana ji cewa mahaifinta ba zai taɓa iya sadaukar da ita ba ɗan adam ba abin yarda ba ne amma ita ta yarda da shi har cikin ranta saboda ta san halin dadinta ita shaida ce a kan shi ko da dabba ba zai iya sadaukarwa ba balle ita da ya ɗauke ta tamkar ran shi mutum na biyu da ba za ta taɓa mantawa ba aninal ce matsayin da ta bata a cikin zuciyarta ta mahaifiyarta ne da ta gudu ta barta anila uwa ce ta gari a gare ta da yawa wasu abubuwa da angel ta iya da suka shafi addini da rayuwar duniya anila ce ta koyar da ita hatta karatun makaranta idan aka yi mata anila ce ke koya mata shi idan datin ta bai nan, tana matukar son anti anila kuma bata zarginta cikin waɗanda suka sadaukar da ita bayan anti anila da dadinta babu wani shege da take tunanin za ta ɗaga makafa mutum ta fita daga cikin kurkukun nan sun shiga uku hatta hajiya adama da ungul abdullahi da alhaji ubai da kakanta da mai gadin gidansu da abokan dadinta na wurin aiki da makwabtan da ke a kusa da gidansu kaf ɗinsu abin zargi ne a wurinta ba wanda ta cire a cikinsu dama kawai take jira ta samu duk wani mai hannu a cikin sadaukarwar da su a cikin sadaukar da su sai ta binciko su alwashi ne ta daukar wa kanta shi yasa ba ta son ta dawwama a gidan kurkuku saboda idan har tana a ciki ba za ta taba yin gano ba za ta taba iya gano su wane ne shugabannin kurkukun ba dole sai tana a waje za ta samu damar gano munafukan ta ci buri a kansu musamman ma mahaifin Oneza Janwuya wannan dan ta halikin duk ranar da da ya bari Angel ta jira kafarta daga cikin kurkuku sunansa matacce muddin ta gano shi tuntuni Angel ta ɗauko jota ɗin Oneza da ta ajiye mata a cikin toilet ɗinsu tare da fan ɗin da ta ba ta kyauta. Tana matuƙar son fan ɗin musamman ma da ya fito daga hannun Oneza. Yanzu haka fan ɗin yana sanye a jikinta. Ko wanke shi ba ko wanke shi ba ta yi ba saboda shaida tsaftar da ke a jikinsa daga gani ranar da za a kawo ta kurkukun ta sanya shi a jikinta saboda sabuntakarsa a cikin backpack ɗin oneza ta sanya jota ɗin tare da biro ɗin duka ta tura su ciki ta zuge zip ɗinta tana fatan allah ya bata damar isar da wasiyarta bayan sallar bayan bayan allah sun zuba masarautar allah ido almost two months yau babu lamarin babu labarin su Haris Nish kuwa ya fi kowa dadewa dan yana a cikin wata na uku da aka tafi da shi tsakanin su da sa'ad da'a ce wanda ba shi kullum ne sai sun yi musu ita tare da waɗanda suka rasu Allah sarki wannan kenan prisoners wuraren marece Angel tana kwance saman gadon ta runguma filo a kirjinta ba za ka taɓa gane a wani hali take ciki ba ta lamshe idanuwanta tamkar mai yin bace. Aziza ce kwance a gefenta saman gadonta. Jamima tana a saman bayanta. Ta haye ta ɗaura kanta. Sun zamar mata alaka kai kullum suna a tare da ita. Tana matukar son jinsu a tare da ita. Babu mai yin magana a cikinsu. su. Barbinta na a kudundune cikin barko saman gadon majanun. Kullum nan take kwana da hannunta ta wanke jinin da ke a bargon shi. Ta gyara gadon ta ci gaba da kwana a samansa. saboda ƙaunar da take yi wa majanun ɗinta wani lokacin har filin shi take ima wasa a matsayin majanun kamar mai taɓin hankali sara na a zaune saman shimfiɗar ta tare da hibba da eva sai yasmin da rubina babu mai magana a cikinsu duk sun yi zugudun dije tana a kwance saman gadon haris idan tana fuskantar silin kowa dai da abin da ke damunsa ita ma hanna tana a naɗe saman gadonta sakowa batul ta daga saman gadonta ta nufi sashin toilet ɗinsu ba tare da kowa ya ankare da ita ba shigar take da wuya angel ta bude idanuwanta muryar ta a sanye ta ce da jamima ta sauka za ta miƙe zame jikinta ta yi daga na jamima ta sako daga saman gadon jikinta duk ba ƙwari ga ramar da ta yi sashin toilet su ta nufa tana shiga ta soma jin shekar kukan batul hankalinta ya yi mugun tashi bata zo da niyyar ta bayanta ba tunawa da furannin da ke a cikin tukunyar fulawar nan ne ya sa ta zo sashin makewayin nasu tun bayan rasuwar oneza babu wanda ke ba furannin ruwa saboda halin da suka shiga cikin sanda ta nufi kofar toilet din da batul ta shiga a hankali ta tura kofar tare da leka kanta ciki karaf idanuwanta suka sauka akan batul da ke ta faman leka cikin gwandanta da ta zame kamar wani abu take dubawa jin motsin shigowar mutum ya sa ta firgita ta ɗago da idanuwanta fuskar ta sharkaf da hawaye suna haɗa ido da Angel ta sha jinin jikinta da sauri ta gyara zaman wandon jikinta Batul me yake damun ki na yaushe yoshe shekar kukanki ne wahalallen yawo ta haɗiye ba tare da ta furta mata komai ba hakan ba karamin ɗaga ma Angel hankali yayi ba Barka, ta kar a ce wani abu ne ya samu gabanta shi yasa take kuka da uwa ta raina Don Allah ki faɗa min me ke damun ki na yi miki alkawarin ba zan faɗa ma kowa ba Hankali na ya tashi da naga kina duba wandon jikinki ina tsoron a ce wani abu ke ki. ta karasa maganar yayin da take nufar batul girgiza mata kai ta rinka yi muryar ta kasa kasa take faɗin kada ki matso kusa da ni angel babu abin da ke damuna lafiya ta kalau a tabarbarce ta yi maganar karya kike yi min batul wai har ni zaki ɓoye ma abin da ke ki? me kika ɗauke ni ne ni fa yar uwarki ce idan baki faɗa min ba wa zaki faɗa min wa ni dama tun da aka dawo mana da ke ban yarda da ke ba me yasa zaki boye min abin da suka yi miki fuskar ta a daure ta yi maganar kafin ta ci gaba da cewa Allah ya ji gan ba ta mutu ba sai da ta sanar da ni komai da ya faru da ita don haka ki daina boye min idan har kina son zaman lafiya to ki faɗa min me aka yi miki cikin shekar kuka batil ce ni ba ba abin da ya faru da ni ki daina tambaya ta bana so ki tafi kawai tun na kai Angel ta yi tare da sassau da muryarta it's okay zan tafi batul tunda ba kya so in sani ta karasa maganar tare da juyawa ta nufi kofar fita a jira zuciya batul ta sauke duk a tunaninta Angel tafiya za ta yi ta bar toilet ɗin. ashe kofa ta ja ta rufe don kada sauti ya fita sakata ta sanya ta datsa kofar da kyau fuskar ta a daure ta juyo ta kalli batul da ke manni jikin bango jikinta sai girma yake yi saki faɗa min me ke damun ki ne ko kuwa kin fi so in bi ki ta karfi shiru batul bata tanga mata ba sai fa mun zuzzare mata idanuwa take yi cizon laɓe angel ta yi tare da naɗe hannun rigarta gadan-gadan ta nufi batul ganin tana tunkaro ta ya sa batul ta bar jikin bangon ta watsa da gudu da niyyar ta fice cikin rashin sa'a angel ta cafko sumar kanta ta janyo ta da karfi ta maka ta jikin bango ta yadda ba za ta ji zafi ba fada ne ya kaure a tsakaninsu sai nishi suke yi sun cakume juna ga jikin hansu duk ba kwari tuni sun hada uban gumi karfi angel ta sanya wurin kada batul kasa tare da sanya hannu ta damke wandon jikinta ta soma kiciniyar zame mata shi daga jikinta duk dan ta gane ma ta abin da batul ke boye mata bata kai ga karasa cire wandon ba sautin dariyar batul ta janyo hankalinta ga kallon fuskarta tsabar mamaki ne yasa Angel ta sakar mata trouser ɗinta ta tsaya tana kallon ikon Allah sai tikar dariya take kamar ba ita bacci take kuka ba batul bana son iya shege menene haka dariyar me kike yi mini kin fara sanya mini kokonto a kanki tai maganar tana binta da kallon tuhuma yunkurawa batul tai tare da miƙewa ta zauna sumar kanta duk ta tarwatse har saman fuskarta tana dariya ta sanya hannu tare da yaye sumar ta mayar da ita bayanta a hankali take bin fuskar Angel da kallo ta haɗe rai har wani huci take yi me yasa kike yi mini haka ko dan saboda kin gana da damu da ke ne rai a ɓace ta yi maganar shiru batul ta ki magana sai ta take yi Gyaɗa kai Angel ta yi shikenan tunda na zama abin tsokana a wurin ki. zan tashi in koma ɗaki don't ever expect me to worry about you anymore kokarin miƙewa ta yi da niyyar ta fice daga cikin toilet din muryar batul ce ta dakatar da ita ba za ki iya daina damuwa da ni ba that way kika sanya mini ido ko bacci nake yi idan ki a kaina duk wani motsi idan na yi. sai kin ji ba a san irin wannan kauna haka tai maganar da zoliya hakan ba karamin bata ran Angel yayi ba ni fa ba abin da ke damu na. lafiya ta kallo dan kin ga ina bincikar trouser dina shi yasa kika daga hankalinki na san me kike tunani ni ma abin da nake tunani kenan sai dai abin da muke hasashe ba shi bane ba kawai abu ne ya fito min a wurin ya addabe ni da kai-kai, ɗazu da na kwanta bacci na yi mafarkin oneza na ya tashi a lokacin ban san kurji ba ne na dai ji zafi a wurin gani nake kamar zai yi irin na oneza kin ji dalilin da yasa na shiga toilet ina shi shashekar kuka ba tare da bincika wando na, tare da bincika wando na, don in ga menene a wurin da ya haddasa min jin kaikayi ban yi tsammanin zaki biyo ni ba amma tun kafin ki shigo na ji motsin mutum nan take raina ya bani cewar ke ce shi yasa na kara sautin kukan nawa dan in firgitar da ke bata sa maganar ba ta tsintare da dariya ganin irin kallon rainin wayo da Angel ke yi mata tana a tsaye ta rike kogo idan baki yarda da magana ta ba zan nuna miki ta yi maganar tare da sanya hannu tana kokarin zame wandon jikinta ba na so ba sai na gani ba ta faɗa tana hararta idan ban nuna miki ba hankalinki ba zai kwanta da ni ba bata jira jin me za ta ƙara ce mata ba ta yi saurin zama wandon kaɗan ta yanda tsiraicinta ba zai bayyana ba ƙaramin kurji ne ya yi jawar da shi daga gani ba ƙaramin zafi yake yi mata ba a jiyar zuciya angel ta sauke hankalinta har ya kwanta gyara wandon batul ta yi ba tare da ta ɗauki idanta daga kan fuskar angel ba tsugunnawa angel ta yi a gabanta idan har ba kya so na ya ɓaci to ki faɗa min me aka yi miki tsawon time ɗin daga te suka ɗauke ki ganin irin kallon da batul ke mata ne yasa ta guma cewa kada ki ce zaki ɓoye min komai batul idan har ba kya so nema wata rana in boye miki wani abu dangane da ni a tsanaki ta soma magana tana kallon cikin idanunta angel bayan an ɗauke ni daga cikin kurkuku kamar yadda na faɗa muku ɗaki suka kai ni ni kaɗai a saman gadon suka kwantar da ni ba komai zan iya tunawa ba na dai san sun cire min kayan jikina sannan naji ana shafa jikina ta ko ta ina ba tare da iya motsawa ba kafin daga bisani na ji ana tsotse ana tsotse bata karasa ba ganin yadda Angel ta rantsa idanuwanta muryar ta kasa kasa ta ce mata ina sauraron ki cigaba da magana jinin da ke fitowa ta gabana shi naji ana tsotse shi zuciyar Angel tuni ta soma tashi naji zafi sosai kamar zan zauce tsawon lokaci ana tsotse shi har zuwa time da naji bacci ya dauke ni daga nan ban san me ya faru ba lokacin da na farka ban ga komai ba sai kayan abincin da aka ajiye mini saman tebul abin da ban yarda da shi ba a cikin kayan abincin akwai wani luluyayyen abu fari fad guda ɗaya aka ajiye shi a tsakiyar tsokokin nama bata kai karshen zancen nata ba angel ta yi saurin katse ta da cewa Allah ya sa baki ci ba jin haka ya sa ta haɗe yawo fuskarta da alamun damuwa ta ce na ci angel yunwa nake ji sosai a lokacin komai sai da na ci Angel ta ce amma bayan kin ci sai me ya biyo baya numfasawa batul ta yi kafin ta ci gaba da cewa bugun zuciya na ne ya karu na rinka jin faduwar gaba yanzu haka da nake yi miki magana akwai jan tabo saitin zuciyata zan nuna miki shi idan na gama baki labarin abin da ya faru tsawon fodes da ina yin wannan jinin abin da ake yi min kenan kamar na ranar farko bayan jinin ya ɗauke sai na samu sassauci sai dai kewar da ta addabe ni damuwa ta hana ni yin walwala haka zan zauna ni kaɗai a ɗakin ina kwala muku kira babu mai jina kamar zan yi hauka angel tun ina kuka har na gaji na daina sai na koma ina yin addu'o'i da kika koya mana idan na karanta sai in ji sanyi a cikin raina har ma in shiga toilet in yi wanka idan na fito sai in kwanta a saman gadon da ke a cikin ɗakin kullum sai an kawo min abinci amma ban taɓa ganin waɗanda suke kawo min shi ba sai dai in gan shi a ajiye saman tebul sannan duk in aka kawo min abincin sai na ga wannan abin da na faɗa miki Loliyayyan ina jin daɗin cin shi cikin wata uku da bana a tare da ku sau uku ina yin jinin nan a kowane ƙarshen mont kuma duk in nayi abin da suke min kenan tsotse jinin da ke fitowa hawaye ne kwance cikin idanuwanta ita kanta Angel ɗin idanuwanta a cike suke fal da hawaye gani take kamar akwai wani abu da suka yi mata ta hanyar abincin da suke bata tana ci musamman ma da ta ji ta ambaci luliyayyen abin nan fari da ke sako mata cikin abinci hankalinta bai kwanta da shi ba batul ina so ki faɗa min ko kin taɓa guduwa daga cikin ɗakin da aka kai ki ɗaga mata kai batul ta yi alamar e kafin ta ɗaura da cewa na taɓa samun daman durowa ta windo ɗin da ke cikin toilet ɗin ɗakin na watso da gudu ina neman hanyar da za ta dawo da ni cikin ku a tsorace nake a lokacin bana a cikin na ban san me ya faru ba na dai ji kamar na faɗi ƙasa kaina ya bugu ban san wane ne ya mayar da ni ɗakin da aka kai ni ba lokacin da na dawo cikin na a can na ganni kwance saman gado tsabar takaici yasa na fashe da kuka har na kai ga zazzaga masifa ni kaɗai kamar mahaukaciya a ƙarshe na hakura na koma na kwanta ina kukan zuci dakatawa ta yi da yin maganar tare da sanya yatsun hannunta ta share kwallar da ke gangarowa ta cikin idanuwanta ina so in san a hawa nan nawa ne aka kai ki na taɓa yin mafarki da ginin kuma ni idan na yi mafarki yana zama gaskiya a yadda aka tsara mini ginin hawa na uku ne cikinsu wanne aka kai ki girgiza kai batul ta yi tare da cewa ai ba zan iya tunawa ba amma ina ji kamar ginin da na biyo time da na gudo a can sama yake cincina kai angel ta shi kenan iya abin da ya faru da ke wane ne ya dawo da ke ko kato ne kamar 'yar jarida haka Angel ta tsare ta da tambayoyi a ranar ina zaune a tsakiyar gado ina ta kuka ina ambaton sunayenku ina faɗin ni na gaji a maida ni wurin 'yan uwana idan ba haka ba zan haɗi zuciya in mutu saboda na gaji da maraicin ku gare ni gani nake kamar mutuwa zan yi Angel shiru babu wanda ya zo gare ni hakan ya kara hasala zuciyata dama akwai wata karamar wuka ta furut da aka sako min cikin kayan abinci sai na yi tunanin in ɗauke ta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 Marasa rasa ta me yasa za ku yi kokonto akan addinin da ta zo mana da shi